wai matsala ɗaya ce kan soke su a kayi Wala ko rabin matsala ne muka saba hina soke ka kayan nan ko rabin matsala ce ya kamata ka bance ni yadda nake wallahi ko rabin matsala ce in dai ga akwai kuskure wallahi sai nayi to ai ni da ma jaraba wanda Allah ya mini shi da ga kuskure na yi magana ba sai yanzu kowa ya ci a kaina ne? wala jaraba ne Allah ya mini in dai na ga gyara sai na yi magana to wannan jaraba alhamdulillah Allah sa mutu da ita wallahi ni ba da nake da haɗin baki da shi dan wata alfarma dan kai mun kaza in ga kai kuskuren ja baki in shiru daga maka kafa ah, yanzu yan maja me suke yi ne kan ba daga kafa bane ba alfarma bane saboda me saboda an haɗe ka daga mun kafa in daga maka kafa jiya aka turo min wani bidiyo na shugaban interfaith ɗin abuja nura khalid wani ne yake yayi tambaya in saka muku shi koko a bari dai a bari dai faɗe shi ko mu wuce yace malam menene bambanci tsakanin Salatin fati da Salatin ibrahimiya a gaya mun wanne ne me bambanci kuma wanne yafi kun ji tambayar da aka yi masa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 wani amsa ya bayar ai kun ji me ya ce ka je ka tambayi masu ita kaga ya tura shi a ji a halakar da shi to su yanzu masu yin tan suka je ba na su gyara ta ba ba na su wadi balalanta ba sun halakar da shi ko masu halakar da shi ba Don da su hana shi salatin annabi to amsar da ya bayar kenan yana nan caji a tambayi ma shi ma ba amsar kenan daga nan bai kara ba kawai sai ci gaba